Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya. A cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta ce ta daina aika wa Isra'ila manyan makamai. Ƙungiyar kare haƙƙi ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce dakarun tsaro na RSF a Sudan sun aikata kisan kiyashi a El Janina da ke yammacin Darfur. Gamayar ƙungiyoyin ƙwadago na TUC da NLC a Najeriya sun yi gargaɗi a game da shirin gwamnatin ƙasar na bulo da batun harajin tabbatar da tsaro ta intanet a bankunan ƙasar. kungiyoyin bada gona nlc da tuc sun yi tir da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka wannan ba daidai ba ne in ko gwamnati ba ta yi wani abu a kai ba ƙungiyar kwadago za ta dauki sauran mataki a kai a makwabciyar najeriya jamhuriyar nijar kuwa hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar ce ta yi gargadin yiwuwar fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassa na kasar a damunar bana in yanzu dauki matakan da ya kamata a tashi a gyara gidaje su kuma masu aikin agaji da sauransu ya kamata su shirya su dahawa ma gwamnati kuma su sama dahawa ma jama'a ya kamata mu tashi da cewa lalle bana yawan a samu ambaliya da sauransu To muna ɗauke da ƙarin bayani akan yadda rikicin siyasar jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ya ɗauki wani sabon salo. To amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif baba Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Human Rights Watch ta ce dakarun tsaro na RSF a Sudan sun aikata kisan kiyashi a El Janina da ke yammacin Darfur. Wakiliyar BBC ta ce binciken ya nuna dakarun tsaro na RSF da ƙawayensu larabawa sun aikata laifukan take hakin ɗan adam da kuma laifukan yaƙi da gangan akan mutane inda da gangan suke kai wa 'yan kabilar Masalit hari. Jagoran dakarun RSF ɗin wato janar Muhammad Hamdan da Galo da aka sani da Hemeti ya musanta cewa suna kai hari da gangan akan fararen hula. Yaƙi tsakanin dakarun RSF da kuma sojojin ƙasar ya jefa ƙasar cikin mummunan yanayi da kuma shiga cikin matsalar cin kai an kashe akalla mutum dubu goma sha uku yayin da wasu miliyan tara kuma suka rasa muhallansu shugaba biden ya ce amurka ba za ta aika wa isra'ila manyan makaman da za a iya amfani da su wajen kai mummunan hari birnin rafa da ke kudancin gaza ba cikin wata hira da ya da gidan talabijin na cnn mr biden ya ce amurka ba za ta ci gaba da bawa isra'ila makaman da take bukata wajen kare kanta ba ciki kuwa har da jiragen sama na yaƙi. Shugaban Amurka ya ce ƙasarsa ta aikewa da Isra'ila manyan makaman da suka yi sanadin rasa rayukan fararen hula da dama a Gaza. A don haka, Isra'ila ba za ta ci gaba da samun goyon bayan Amurka a hare-haren da sojojin ke kaiwa a wurare da dama ba. Wani bincike da BBC ta ya gano cewa an lalata fiye da hanyoyin samar da ruwan sha a Gaza tun bayan fara yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas a watan Oktoban da ya gabata. jami'an agaji sun ce cutuka na saurin yaduwa saboda rashin tsaftataccen ruwan sha kazalika karancin man fetur ya hana hukumomin agaji kai motoci ruwa yankin a yanzu haka al'ummar gaza ba sa samun isasshen ruwan da hukumar lafiya ta duniya ta bayar da shawara cewa ya kamata kowane mutum ya samu ya sha a rana da kuma wanda ya kamata a yi amfani da shi wajen girki da wanki da kuma sauran bukatu. Responding the BBC's findings, the military said Wakilar BBC ta ce da take mayar da martani ga binciken na BBC. Rundunar sojin Isra'ila ta ce an gano abin da ta kira wani mummunan abu a kusa da inda hanyoyin da ake samar da ruwan suke. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. A yankewa tsohon Prime Minister Fiji Frank Bainani Marama a hukuncin zaman gidan yari na shekara guda saboda kawo cikas ga harkokin shari'a. hakan na zuwa ne watanni biyu bayan kotun fiji ta soke hukuncin da ya wanke wani tsohon babban jami'in soja wanda ya katsalandan a wani binciken da 'yan sanda ke yi kan wata jami'a da ke kudancin kasar an samu abokin siyasar sa wato steven leahy da laifin wasa da aiki a shari'ar inda aka yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara biyu shugaban koriya ta kudu yun suk yol ya wato ya sanar da cewa yana sanya samar da sabuwar ma'aikatar da za ta shawo kan matsalar rashin haihuwa a kasar inda ya kira matsalar wadda ke bukatar kulawar gaggawa koriya ta kudu na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake da karancin haihuwa a duniya inda ake samun mace ɗaya na haifar ɗa ɗaya kawai tuni ƙwararru suka yi gargaɗin cewa ƙasar wadda ke da yawan mutane miliyan hamsin da ɗaya za ta iya rasa rabin mutanen ƙasar nan da shekara ta dubu biyu da ɗari daya bada aka ci gaba da fuskantar rashin haihuwa. matan ƙasar daina la'akari da yanayin su da kuma kuɗin da ake kashewa wajen kula da yara abin da ke sa ba sa son haihuwa kenan tun dai kwamitin ƙasar ta sanya kyautar maƙudan kuɗi da kuma baya da tallafi ga duk macen da ta haihu to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc to madalla a wani mataki na kare haƙƙin 'yan aikin gida da ma kare iyayen gidan da ake yi wa aikin daga fuskantar wata matsala daga kowane bangare majalisar dattijan najeriya ta ce akwai bukatar samar da hukumar da za ta rika tattara bayanan 'yan aikin da kuma iyayen gidan nasu. zaka ga ba a biyan su hakkin su kamar yadda ya kamata wa'insu ana cin mutuncinsu su wa'insu ma har rasa rayukansu suke yi a su kuma ma wanda suke ɗaukar ma'aikatan wannan su ma wani lokacin a to ana samun matsaloli wajen haɗin kai da masu aikin gida da ɓata gari wajen sace-sace wajen lalata yara a gida doki wannan duk yana biyo bayan rashin tsari da kuma rashin sa ido To sai ku kasance da mu gaba cikin shirin don jin wannan amma kafin nan bari mu je Sudan inda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce akwai yiwuwar dakarun rundunar RSF da ƙawayensu da Larabawa sai aikata kisan kare dangi a garin El Janina da ke yammacin Darfur. Har ila yau ta bayyana wasu kamandojin RS wato RSF ɗin uku da ke da alhakin wannan asa ciki har da jagoran rundunar wato Muhammad Hamdan Dagalo wanda aka fi sani da Hemeti. yakin basasa tsakanin rsf da kuma sojoji ya haifar da iftila'in jin kai da matsugunai yayin da yake shiga shekara ta biyu karhotar raliya zubairu an da rika samun rahotanni akan jerin hare-haren da ake kai wa al'ummar masalit waɗanda ba laraba ba ne a garin aljanina a bara sai dai wannan na cikin bincike masu zurfi da aka gudanar ya zuwa yanzu binciken da ya kammala da cewa dakarun rsf da ƙawayensu larabawa sun aikata laifukan cin zarafin bil'adama da na yaƙi ta hanyar kai wa al'ummar masalid hare-hare bisa tsari. A kuma binciken ya nuna cewa watakila sun yi haka ne da gangan domin kawar da al'ummar da ke yammacin dafur kuma hakan wata alama ce ta kisan kare dangi. Jagoran rundunar RSF General Muhammad Hamdan da Galo ya musanta zargin da ake wa dakaransa kan cewa suna kai wa farar hula hari da gangan. sai dai kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce yana cikin waɗanda ke da alhakin kula da dakarun da suka aikata ta'asar. Garin al na ɗaya daga cikin garuruwan da dakarun RSF suka yi wa ƙawanya, kuma Abdulrahman Abdullah Hamid mazaunin yankin ne, ya kuma yi bayani akan halin da ake ciki a can. it has been uh, divided uh, by uh, SRF Ya ce garin uh, Alfashar ya rabu gida biyu. Uh, akwai bangaren gabas da ke karkashin ikon mayakan sa kai na SRF. Ba ma iya zuwa wannan wuri, amma bangaren yamma na karkashin ikon sojojin Sudan da dakarun haɗin gwiwa. Mayakan sa kai na SRF na kaiwa ƙabilun bakar fata hari, musamman bakar fatar yankin dafur Yaƙin da ake tsakanin dakarun RSF da sojojin ƙasar ya sanadin mutuwar mutum akalla dubu goma sha uku. yayin da mutane miliyan tara sun rasa su. A gaida Raliya Zubairu da rahoton da ta haɗa mana. Ta muna kamu ko waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. A Najeriya batun harajin tabbatar da tsaro ta intanet da gwamnatin kasar ta bullo da shi a bankunan kasar ya dangana ga majalisar dokoki ta kasar inda wani dan majalisar wakilai ta tarayya ya gabatar da ƙudurin da ya bukaci a duba lamarin da nufin samar da sauki ga al'ummar ƙasar. Hakan dai na zuwa ne a yayin da ƙungiyar ƙwadago ta TUC da ke wato take jaddada Allah wadai da bullo da wannan sabon haraji a bankunan ƙasar. Kadi Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto. Bisa ga dukkan alamu dai gwamnatin najeriya da babban bankin kasar wato cbn sun zunguro gidan rina ta hanyar bullo da wani sabon haraji wanda bankuna za su rika cire rabin kashi ɗaya cikin ɗari a hada-hadar kuɗaɗe da akan yi ta hanyar intanet domin kuwa wannan batu yana ci gaba da fuskantar turjiya daga al'ummar kasar har ma korafi kan lamarin ya isa zauren majalisar wakilai ta tarayya Ga kuma ƙarin bayani daga bakin Anarabul Bello Isa Ambarura, mataimakin shugaban kwamitin tsarawa da gabatar da dokokin zaman majalisar wakilan. Kamar kasan ita majalisar dokoki ta ƙasa dama an kafa ta ne don kula da jama'a da kuma sha'awa ko kuma hakkin jama'a da suka zaɓo 'yan majalisa. Da wani abin da aka zo game da wannan harajin akwai wani ɗan majalisa daga Bauchi a wani bulsoro ya gabatar da wannan kuduri cikin abin da ke mata urgent public important wato matsala ta gaggawa wanda aka san majalisa ta kula da ita. dan majalisa ya nuna cewa haraji ya yawa akan kasar ga. Ya nuna cewa ga matsalar tallafin mai da aka jaye ga kuma haraka ƙarin kuɗin wutar ga sannan kuma an zo ga wannan harajin wanda ya nuna kuma hakkin hukuma ko gwamnati kula da dukiyar 'yan ƙasa da kuma rayuwarsu baki ɗaya. to bayan gabatar da wannan kudirin gaskiya 'yan majalisa sun yi na'am da wannan kudirin bayan an tattauna ta jiya larba din aka nuce shugaban majalisa za su zama na musamman akan wannan matsala din so daga nan aka neme shi da ya jaye kudirin tunda shugabannin majalisa za su zama akan wannan to saboda haka yau alhamis in allah da muna jiran sakamakon zaman da shugabannin majalisa za su yi akan wannan matsala din. yayin da ake dakon jin shawarar da majalisar wakilan najeriya za ta yanke game da harajin magance aukuwar almandahana da sace-sace da sauran miyagun laifuka ta hanyar intanet a bankuna comrade nuhu toro babban sakataren kungiyar kwadago ta tuc na ƙasa ya karkanta matsayar gamayyar kungiyoyin kwadago na kasar kwata ƙungiyoyin kwadago na nlc da tuc sun yi tir da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka kuma shi yasa muka yi kira ga baki ɗayan mu cewa wannan ba daidai ba ne bayan halin da mutane suke ciki sanadiyar zarewar tallafin man fetur a sake fitowa da wani salo na kwace dan abin da talakawa da ma'aikata suke da shi in ko gwamnati ba ta yi wani abu kai ba eh, ina son tabbatar masu sauraro cewa kungiyar kwadugo za ta dauki sauran mataki a kai wanda da zai zama na kawai yajin aiki ba duk wani abu da ya kamata mu yi a ƙarƙashin doka za mu yi na tabbatar da cewa mun kare talakawa da ma'aikatan najeriya da izinin allah Tuni dai masana tattalin arziki suka bayar da shawara cewa maimakon a ƙara ɗibiya wa talakan Najeriya wani nauyi na haraji ta hanyar bankunan ƙasar, kamata ya yi a tura aikin kula da kariyar hada-hadar kuɗaɗe ta intanet ga hukumomin da ake da su, waɗanda dama alhakin hakan ya rataya ne a wuyansu. abin jira kuma a gani yanzu shine ko gwamnatin najeriya za ta haƙura ta janye ƙaƙaba wa jama'ar ƙasar wannan sabon haraji da ya ƙone tun bai kai ga tafasa ba ko kuwa za ta gwammace ture kurtun alhaki garin neman lada ne abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc daga abujan najeriya ra'ayi riga kowa da irin tasa makon nan ne babban bankin Najeriya CBN ya baiwa bankuna a kasar umarnin su fara cire rabin kashi ɗaya cikin ɗari na duk kuɗaɗen da aka tura ta intanet a matsayin kuɗaɗen tabbatar da tsaro ta intanet wani lamari da ya haifar da zazzafan muhawara a faɗin ƙasar. Tuni ƙungiyoyin kwadago na TUC da NLC suka baiwa gwamnati wa'adi na ta janye wannan haraji ko kuma tsunduma yajin aiki. ba za mu ɗauka ba ko muna kiran duk 'yan Najeriya su bujire wannan tsari nasu a yi da wannan hanyoyi na zalunci na ba gaira ba dalili. Matakai muna shirin ɗauka kuma lallai lallai za mu ɗauka. Dan ba za mu zuba ido ana zalunci a ƙasa yau a bullo da wannan kwanan da muka gama maganan wutar lantarkin nan. To shin menene alfanun cire shi wannan kuɗi? Me 'yan Najeriya kuma ke cewa a kai? sannan kuma mai masana ke cewa akan wannan batu wasu kenan daga cikin batutuwan da muke fatan dubawa a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To domin shiga cikin shirin da zai zo muku a gobe Juma'a da misalin karfe rabi agogon Najeriya da jiya na dare kenan sai ku aiko mana da ra'ayoyinku a takaice ta hanyoyin da aka saba. To har yanzu ne muna Najeriya. inda rikicin siyasar jihar Rivers da ke kudancin kasar ya dauki wani sabon salo inda ya majalisar dokokin jihar da ke biyayya ga bangaren gwamnatin jihar wato bangaren gwamnan jihar Simina Layi Fubara suka zaɓi Victor Jumbo a matsayin shugaban majalisar jihar. Hakan na zuwa ne bayan da jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta umarci mambobinta a majalisar su gaggauta tsige gwamnan. Sai dai masana harkokin siyasa a Najeriya na ganin hakan ka iya kara rikita siyasar ƙasar. Ka Khalifa Shehu Dokaji da karin bayani. 'yan majalisar dokokin jihar ta rivers da ke goyon bayan gwamnan jihar simina layi fubara sun zaɓi victor jumbo ne a yayin wani zama da suka gudanar a daren jiya laraba a fadar gwamnan jihar ta rivers victor jumbo na daga cikin 'yan majalisar da ke biyayya ga gwamna fubara tun bayan barkewar rikicin siyasa a tsakanin gwamnan jihar da tsohon mai gidansa nesa muke dama dai tsohon shugaban majalisar mai biyayya ga bangaren tsohon gwamnan jihar nesa muke edison ehi ya sauka daga mukamin bayan da shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya shiga tsakanin bangarorin biyu sai dai babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya kuma da ke mulki a jihar ta ce bata yi mamakin matakin da 'yan majalisar suka ɗauka ba ganin cewar bai kamata su zuba ido a yi musu sakiyar da ba ruwa ba ibrahim abdullahi shine mataimakin mai magana da yawun jam'iyyar ta pdp bai yiwuwa a ce kai ne bauna a kuma tsarin da muke gudanarwa a wannan bangare namu shine shugaba a jihar saboda haka sabon abin da ya biyo baya na shugabancin majalisa abu ne wanda dama za a yi tunanin hakan zai biyo baya wannan shugabanci na majalisar dokoki ta jihar rivers na zuwa ne a daidai lokacin da ita kuma jam'iyyar apc ta bawa 'ya'yanta umarnin da su fara shirye-shirye na tsige gwamnan jihar kamar me za ku ce game da wannan batu yunkuri ne na daga gwamnatin tarayya amma da wace hujja kai kuka dogara eh to saboda ra'ayi da muka ga gwamnati ta karkata a gwamnatin eh, rivers har ya zama mutum yana gwauna a jam'iyyar pdp amma bini bini kana je an kira shi kusan sau biyu da gwamnatin tarayya to sai dai a cewar bala ibrahim daraktan yada labarai na jam'iyyar apc a najeriya ya bayyana kalaman na pdp da ba komai bane face kokarin shafa masa kashin kaji su dai saboda sun kasa iya tafi da mulki yadda ya kamata so suke su ɗora laifin a kan jam'iyyar apc da kuma shugabancin jam'iyyar apc wanda ba haka ba ne ba a taɓa samun inda aka yi shugabanci aka ɗauko 'yan adawa aka ririta su aka ɗaukaka su ake ba su mahimmanci irin a wannan gwamnati ta shugaban ƙasa sanata bola ahmed tinubu ba a yi taɓa yi ba shin har yanzu kuna kan bakar ku na mambobin jam'iyyar ku da ke majalisar dokokin jihar da su tsige gwamnan ko su suka san inda barkwata ke cizon su a ka su suka san inda ke musu kaikayi su kuma suka san irin susan da za su yi su ma dai masana harkokin siyasa irin su dr abubakar kari na jami'ar abuja na da ra'ayin cewar siyasar yaro da ubangida na ci gaba da samun gindin zama a jihar abin da wannan yake nufi shine cewa wannan rigima ta ubangida da yaron gida tana ci gaba da ruwa a jihar rivers shi wannan rikici har ila yau zai iya kasancewa zakaran gwajin daki na yadda za a warware matsalar idan waɗansu zaɓaɓɓun 'yan majalisa sun canza sheka daga wannan jam'iyya zuwa wannan jam'iyya saboda mafiya rinjayen 'yan majalisar dokokin jihar rivers a da kusan dukkan 'yan jam'iyyar pdp ne suka cikin dawo jam'iyyar a to saboda haka akwai aya tambaya akan halattu wadda kotu ce kawai za ta yi Wannan da na zuwa ne jim kaɗan bayan da ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar ta Rivers suka zargi gwamnan jihar Fubara da rike kuɗin ƙananan hukumomin jihar na watan Maris da Afrilu. Shugabannin ƙananan hukumomin sun ce abin da gwamnan ya yi na hana su haƙoƙinsu ya ci karo da doka. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To yanzu Abuja karfe bakwai ne sauran minti goma sha uku haka kuma lokacin yake adam makaranta jamhuriyar Nijar da kamaru har ma da Chadi shida saura minti goma sha uku kenan agogon GMT da Ghana. Aisha Sharif babba ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji labaran wasanni. Aisho madalla, a jamhuriyar Nijar hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar ta bayyana yadda damuna za ta kasance a bana farkonta da ƙarshenta da ma'abin da ka iya faruwa a tsakiyarta inda ta ce akwai yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwan sama a don haka hukumar ta kira ga mutane da su zamo cikin shirin ko ta kwana. Hukumar kula da hasashen yanayin ta bayyana hakan ne ga manema labarai a Yamai ga rahoton da Cima Ila Isufu ta aiko mana. Eh, za ta jirgin kuma aka samu karewan ba zai kare da sauri ba lalle ina ji ai eh, alhamdulillah kenan eh, damanan za ta yi kyau Malam Katsalla Lawan kenan daraktan hukumar kula da yanayi ta jamhuriyar Nijar yana bayani game da hasashen shekarar bana kan abin da ya shafi damana da ruwan sama. Daraktan hukumar ya kuma bayyana cewa za a samu ruwan sama masu yawan gaske a kuma faɗin ƙasar baki ɗaya. Bana ana zaton za a samu ruwa masu dama wanda suka wuce kwatanci. za mu samu ruwa eh, sosai insha Allah duk a wurare eh, na Nijar duka insha Allah A bancin ruwa mun fuskanci fara damina fara za ta jinkarta kaɗan amma an ɗauki kamar jihar difa zuwa gabashin eh, da magaran kasashen ya bada cewa za ta fara daidai wa daida ka ɗauki ƙariya ta kuma shi ma wannan kati yana nuna mana cewa lalle damina yana fara ƙarewa daga arewacin ƙasa kamar su agadas da zonin sutawa kaye gangaro yana iya kai ma har oktoba kariya shi wajen eh, kudancin doso hasashen hukumar ya kuma kara da cewa akwai yiwuwar fuskantar matsalar fari a farko da karshen damana sai dai ba matsala ba ce da za ta iya da hankali hasashe ya nuna mara cewa eh, lalle eh, za a samu madadici a damana a farar damana horin ba zai tsawo sosai ba amma wanga bai hana a samu wasu gurare da za a samu hori dan tsawo amma a jimilci aka dauka lalle za a samu eh, eh, hori eh, daidai wa daida to shi haka zalika shi ma kariyar damana a kariyar damana ita ma haka ne don muna zato za a samu ba a samu wanda mai rinjaye dai shine za a samu hori wanda yake madadaci ne Hukumar ta kuma kira ga magidanta, hukumomi da duk masu ruwa da tsaki wajen magance matsalar ambaliya da su ɗauki matakan da suka dace domin kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu. Tun yanzu a tashi a gyara gidaje, kuma an babu halin da za a yi haka nan ya kamata a samu ko runhuwa ne za a yi ko kuma dai dan ɗaki za a yi da aka ga an an fara ruwa sai a sa iyali ciki su kuma masu aikin eh, eh, agaji da sauransu lai bana ya kamata tun yanzu su shirya su dawa ma gwamnati kuma su sama dawa ma jama'a kuma mu da kanmu da kanmu ya kamata mu tashi da cewa lalle bana yawa a samu ambaliya da sauransu tun yanzu a matakan da ya kamata Da ƙarshe hukumar ta bayyana cewa duk da hasashen ya nuna za a samu wadatar ruwan sama a faɗin ƙasar, za a kuma iya samun wuraren da damara ba za ta yi kyawu ba. Akwai kuma yiwuwar samun barna daga farar dango da sauran tsuntsaye da ke bata albarkatun gona. Da haka in ji hukumar tun yanzu ne ya kamata a fara shiri ta hanyar inganta noman rani ga mutanen yankin da za su fuskanci waɗannan matsaloli. A gaida ila Isufu da ta. A ƙasar Ghana iyaye ne suka nuna damuwa kan barazanar shiga yajin aikin da ƙungiyoyin malaman makarantu uku da ke yankin Bono da bronk a Hafo na ƙasar suka yi don gwamnati ta biya su wasu basuka na alawus alawus da suke binta. yau zamantakewan duniya gaba ɗaya duk wanda ya zama wani jagora shugaba ishe da ya bi ta hannun malumman makaranta amma yau in ka duba rayuwar mu na gana yau karatu ma na so ya gagare mu saboda rashin kulawa da malumma yau bai kamata a ce har malumma sun fito suna shirin zuwa yajin aiki gaskiya batun yajin aiki malaman da da sun gaskiya yana na damuwa sosai yana na damuwa saboda gaskiya Allah suka ta yajin aiki akan ga yana na damuwa kaga yaron sun je makaranta ba su koyon suna wasa wajen su yara ma na nama ba su cikin makarantar yanzu da kuma ce wani wuri daban To sai ku tare mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin wannan. To da muka sake komawa Najeriya, Majalisar Dattawa ta kasar na shirin samar da hukumar da za ta rika tattara bayanan 'yan aikin gida da kuma iyayen gijin su da za su rika yi wa aikatau. Majalisar ta ce za a samar da ma'aikatar ne domin tabbatar da kare 'yan aiki waɗanda a da yaushe suke fuskantar cin zarafi daga wajen iyayen gidansu. sannan kuma a kare iyayen gidan da a wasu lokutan ke fuskantar hadari daga masu yi musu aikin ga ƙarin bayani a cikin rahoton buhari muhammad fage wannan mataki dai ya biyo wani kuduri da sanata babangida hussaini ya gabatar wanda ya samu cikakken goyon baya ya kuma tsallake karatu na biyu a majalisar yake neman samar da ma'aikatar da za ta rika lura da waɗannan ɓangarori. Yayin gabatar da ƙudurin, sanatan ya ce rashin dokar da za ta rika bibiyar waɗannan al'amura tana sanya ido a kansu ya sa cin zarafin ma'aikata har ta fuskar lalata ya yawaita hakan yakan janyo faruwar manyan laifuka kamar kisan kai tsakanin uwar gida ko kuma uban gida da masu musu aiki aka ga ba a biyan su hakkin su kamar yadda ya kamata wa'insu ana cin mutuncin su wa'insu ma har rasa rayukansu suke yi na biyu bangaren shi ɗayan ƙudurin shine su kuma wanda suke ɗaukar ma'aikatan wannan su ma wani lokacin suna da haƙƙi akan wanda suka ɗauka aiki to ana samun matsaloli wajen haɗin kai da masu aikin gida da ɓata gari wajen sace-sace wajen lalata yara a gida wajen ɗauke-ɗauke wannan duk yana biyo bayan rashin tsari da kuma rashin sa ido ƙudurin dokar da ake neman samarwa zai ya wasu sharuɗa da sai an cika su gabanin a ɗauki ɗan aiki ko kuma 'yar aiki sannan shi ma mai ɗaukar a samu cikakkun bayanai da ke da alaƙa da shi idan wannan kudirin eh, ya wuce kuma ya zama doka to akwai doka wadda ba za ka ci mutuncin wanda yake maka aiki ba kuma wajibi ne ka tabbatar ka ba shi wurin kwana na kirki kamar yadda za ka ba iyalinka wajibi ne ka ba shi haƙƙi da dama kamar yadda dokar eh, ƙodago ta duniya ta bada talauci ba zai zama hujja da za ka ɗauki ɗan mutum kana wulaƙanta shi ba wannan dokar ba za ta